يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله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 wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan march watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya ga mu a wannan masallaci masallacin abu da tabnul jarrah wanda ke arkilla sokoto inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin al'ibana an usulid diyana littafi na aƙida akan fahimta ahalus sunnati wal jama'a na abul hassani al-ash'ari ali ibn isma'il abul hassani al-ash'ari imam al-mutakallimin idan ana bi da karatun karatun da ya gabata mun kare babi na bakwai wanda ke magana akan istiwa illahi ala al-arshi a takaice kasancewa mun ce a takaice duk babin bai da wata dogon matsala sosai sosai hadisai da ayoyi da suka tabbatar da ijma'in dukkanin ahlus sunna ko ijma'in dukkanin musulmi na cewa Allah istawa ala al Arshi. shi yasa ya zan bai tsawo sosai ba yau za mu tashi babi na biyu kuma babi na takwas wanda ya haɗa wasu sifofi waɗanda sifatu zatiya ne waɗanda zai magana akan alwajahu kasancewa Allah da sarki yana da huska al'ainai yana da idanu kuma biyu albasaru yana gani alyadai yana da hannaye wannan aƙida ce ta halin wal jama'a aqida ce da alqur'ani ya tabbatar da ita manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ita duk kaffa kulan sahabbai suka imani da ita mabiyan su tabi'u tabi'u suka imani da ita bata samu matsala da tangarda ba sai ga ahlul mutakallim sai ga almutakallimun lokacin da sun ka kirkiro ma kansu wasu kalimomi kalimomi kuma waɗanda Allah bai saukar da dalili kansu ba manzo sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba cewa ba a siffanta Allah da wasu sassa na waɗanda ɗan adam na da su sassa irin a ce hannu ko ƙafa ko wani abu mai kama da haka saboda a ganin su sa'ad duka siffanta Allah da ɗaya daga cikin waɗannan to ka kamanta shi da ɗan adam wannan duka da ita babban matsalar su ta kenan babbar shufar da ka kamanta su ka mai sai jismun sai suka kirkiro ma kansu waɗannan kalimomi suka ce jismun suka ce jirmun suka ce jihatun suka ce aradun suka ce jauharun kuma da su lokaci guda suna kore ma Allah su Jismun suka ce jiki mai tsoka da mi da to duk wanda akko mai hannu mai mai kawa mai kaza to jismun Allah kuma ba a ce mai jismun sannan kuma suka ce Allah ba ardu bane sifa wadda ka sauka akan jismu sannan suka ce lokaci guda ba girmu bane sannan suka ce bai da sassa sannan suka ce bai da jiha jiha a ce ga ɓangaren da yake ko da ke wannan mun gama da matsalar amma kasancewa bai da jiha kokarin suka su ce ba a yi siffanta shi kenan to wannan dai duka dai ta samu asali na waɗanda aƙidu bayan shigowa falsafa ko ko bayan shigowa masu ilmul kalami ko yan bid'a bayan karnin tabi'u tabi'in ɗabaka ta uku sun wuce ɗabakar sahabbai ɗabakar tabi'in ɗabakar tabi'u tabi'in babu waɗannan rigingimu sai lokacin da yan bid'a suka zo to dai malam yana cikin masu aƙida ta ahlus sunnati wal jama'a da ka sanya mai dan ma mu'tazila raddi akan waɗannan aqidu guda ko ko a waɗannan akan aqidu guda uku ko hudu na kasancewa Allah na da huska na da hannuwa na da ido na da na gani to aqidun na ahlus suna waɗanda ya saba musu to aqidun bid'a na malam karanta mana mujiya al-babu thaminu بسم الله الرحمن قال المسلم عليه رحمة من الله الباب الثاني الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين قال الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقال عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فأخبر أن له وجها لا يفنى ولا يلحقه الهلاك الباب الثامن باب maganganu الكلام تقدم مغنغنو جايية في الوجه والعينين والبصر واليدين dama mun san dai ka'ida mu da ba mu ba malamai sun hana ayi umfani da kalamu ko ba haka ba mhm kamar yadda ambata da ina ma a ce abin da ya ambata farkon babi na bakwai da ya wuce haka zai ambata zikirul wajahi wal ainaini wal basri wal yadaini ko ba haka ba Mhm. to amma wannan hanya ce ta ɗaukar a mai da raddi ga 'yan bid'a irin uslubinsu a hatta da ahalus sunna kuma ahalus sunna na ƙinƙari sun ɗauki wannan uslubi a yayin da abokin jayayyarka bai yarda da abin da ka yarda da shi ba kila bai yarda da ƙur'ani ko hadisi ba hankali ya yarda da shi a sa hankali a kawar hujja to sukan roƙi wannan suka riƙi wannan makamin don su hujjace shi ba don sun yarda da shi ba don dai shi din abokin jaya da shi ya yarda ina fata mun gane wannan to shesa abul hasan al-ashar yakan wannan wasu magabata da yawa irin su shekul islam ibn taymiya suka yi wannan irin su ibn qayyim al-jawziya suka yi wannan a wasu wurare bayan sun yi dogon tahiya amma su ce to wannan duk dai ga wanda bai yarda ba amma mu da qur'ani da hadisi al-kalamu fil wajhi wal aynaini wal basri wal yadayn قال الله تبارك وتعالى الله مدكين سركي كل شيء هالك illa wajaha dukan komai mai karewa ne idan ka ce halaka ko halikun ko ya halaku wa mru'un halaka ma'ana mutuwa ko karewa ko ya zan abin nan dai babu shi to kullu shay'in halikun komai na karewa illa wajaha banda fuskar Allah wannan Allah da kai ne tabbatar maka ne fuskar wancan yace kullu man alaiha fan wa yabqa gashinan nan wajhu rabbika ma'ana dai Allah yana da huska kuma dole a tabbatar ma Allah huska al-qasas wa qala azza wa jal wa yabqa wajhu rabbika ubangijinka huskat ma'abuci mai dokaka mai daraja huskat to shi ka wanzuwa wannan ya tabiyo bayan ayat kullu man alaiha fan amma wa yabqa wajhu inda ba ba da ƙoƙarin. son ka ce wai ka ci gyara ga Qur'ani ko ga hadisi Allah tabbatar maka ne wajahu to ina kai ina cewa ba a cewa wajahullahi ba a cewa fuska Allah to ina kai ina wannan ayar Allah kalle kai da ita wajahu ko da ka irin tafwidiyya mufawwida ma hocciya ba san ma'anarta ba amma dai Allah na da wajahu mun gane wannan malam ya yace fa akhbara Allah madaukin sarki ya labartar da anna lahu wajhan yana da fuska fuskar da la yafna baya karewa kuma wala yalhaquhul halaku mutuwa ko halaka baya riskuwa wannan fuskar wa qala azza wa jalla wa qala azza wa jalla tajri bi a'yunina wa qala واصنع الفلك بأعيننا ووحينا فأخبر عز وجل أن له وجها وعينا لا يكيف ولا يحد وقال عز وجل واخبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقال ولتصنع على عيني mun gama ya kawo ayoyin wajahu duk da suna da yawa amma ya kawo biya ta kansu sai ya koma ga ayoyin ainu ido ko wa qala azza wa jal tajri bi ayunina Allah madaukin sarki yana magana jirgin annabi nuhu ko Ya yace tajri tana gudana bisa ruwa bi ayunina kan idanunmu Allah madaukin sarki ya ce yana da idanu kan idanunmu wa qal Allah ya ce wasna'il fulka ya kai annabi nuhu ka sanna a jirgi al fulk jirgi ka sanna a jirgi bi a'ayunina wa wahayina akan idonmu muna kula muna supervision ɗinka wa wahayina muna baka wahayi muna baka direction ikaza can, kamacan sachan gaba gare mu muna gani kuma muna baka wahayi ga wannan Allah ya nuna Allah na da ainu fa akhbara Allah madaukakin sarki fa akhbara azza wa jal Allah mabuwayi madaukaki ya labarta anna lahu wajahan wa aina yana da huska a wa'ancan ayoyi na farko sannan wa aina yana da ido a waɗannan ayoyi na biyu da suka zo kuma waɗannan la yukayyafu ba a siffanta su wala yuhaddu ba a definition ɗinsu ai tahdibi a ce kamar kaza ga wanda suke tsawo kaza inci kaza kaza ba a cewa wa qala azza wa jal Allah sake tabbatar da haka yace wasbir ya kai rasulullah kai hakuri li hukmi rabbik ga hukuncin da ubangijin kai kaddaro ma fa innaka bi a'yunina kai kana kan idon mu muna kalle muna ganin duk abin da aka yi ma eh hakuri kawai وقال الله ساكي شيا ولتصنع على عيني دون اي دو ابين da za a yi yana ambata ma Musa kenan duk ai duk abin da za a yi kan idon mu wadannan duk sununa Allah madake suke na da ido ko kamun tahalili ci gaba albasaru kenan sai ne وقال وكان الله سميعا بصيرا وقال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى فأخبر عن سمعه وبصره ورؤيته wa qal Allah madaukin sarki ya sake cewa game da jinsa da ganinsa wa kana sami'an basira Allah madaukin sarki mai gani na kuma mai ji na bai gushe kan hakanan ba yana gani yana ji kaga ga sam wal basaru duka sifofi na na Allah da wajahu da ainu da yadaini sifatu zatiya ne ko sifofi na na zati na zatu aka cewa ba jismiya ba don ahlu sunna ba mujassimun bane ba an an an an mai da Allah jiki ba ko ko an mai da Allah mutum ba ko ba haka ba amma waɗannan sifofi sifatu zatiya ne kuma sifofi na na kamala ba sifofi na na kaso ba to amma wajen gani su ko sifatun fi'iliya Allah yana gani ko ba haka ba tunda yana da idanu kuma idanun suna aiki ai ko ba haka ba suna gani ehin wa kana Allahu sami'an basira an-nisa wa qala li Musa wa Harun ya sake ce ma annabi Musa da Harun innani ma'akuma ku tahi ina tare da ku asma'u wa ara ina ji ina gani Allah da kai ne kaga tabbatar ma kansa yana ji yana gani a yau da kace ma Allah bai ji bai gani ɗayan biyu ko dai ka mai sai ajizi tun tunda duk rashin gani rashin ji ai na kasuna ko ko kace babu shi ko ba haka ba don dama in kacce babu shi dungurungum kenan babu shi balle ya gani babu shi balle ya ji to in kacce babu shi ka ka kore shi in ku kacce akwai shi bai ji bai gani kasa bai na kasu abin nan da kaka gudu ka faɗa mai an gane wannan sannan kuma ko ka ce ai in an kace yana gani ai yana ji ko na kasu na dun ya kama da siffar dan adam to ai kuwa cikin dan adam akwai makahu akwai kurma akwai bebe ko ba haka ba ashe lokacin da kace bai ji bai gani to ka kamanta da dan adam amma makaho bai bai kurma kaga kenan ashe gara ma in kamantawa na ka kamanta shi da mafihici mai ji mai gani yadda haka manta haida abinda an naki shi in ma hankalin aka sawa fa akhbara Allah badan sarki ya labarta an sami'ihi wa basarihi wa ru'yatihi da game da Allah badan kai ne an bata yana ji yana gani yana gani yana kuma ana gani dai basari yana gani ko ya ce yana kallo ru'ya yana gani shi Allah madaukin sarki an gane wannan wannan aqida ash'ari aqida mu'tazila su adda kai tsaye Allah bai da huska bai da idanu bai gani bai ji bai kaza kai tsaye su suka baro ta da yawa amma aqidar da ash'ari yake da ita irin an ga namu na kasan nan su sun dan zaudi ba su kwaso da yawa ba sai suka kore wasu suka tabbatar da wani abu amma suka ce bai da umfani tun sun yarda Allah na gani ko Allah yana ji ko ba ka sun yarda sami'an basira ba su musunta kuma ko da irin a tauhidin gada akwai mutane na ash'ariya na kasa na kasa kasa ko ba haka ba as sam'u wal basar ko wa kaunuhu ta'ala sami'an wa kaunuhu basiran a akwai sam'u da basar ko amma suka ce bai da gabar ji bai da gabar gani kaga inda aka tumana aka fadi bai ji ya aka yana yi ji tunda kun ce bai da ido sannan bai gani ya yake yana gani kun ka ce bai da ido ko ba haka ba sannan kun bai ji ya ka ji ga inda aka tuma na ka faɗi hakikatan a aqida ba haka take ba aqida ka tabbatar ma abinda Allah ya ambata ma kai ne kakka ambaci abinda Allah bai ambata ma kai ne ba ba ce an kai ka kore ba kak in yace yana da kaza to yadda yana da shi in bai ce yana da ba kakkace yana da kakkace bai da a kula da kakidar kaudi na in bai ambata ba kace tunda bai ambata ba mu shi bari ba ku misali a kun ga yanzu mu ambace yana da idanu ko eh kuma Allah madaukakin sarki yana da idanu kuma zamu kara tafsil dalla dalla ido biyu ko ba haka ba sannan yana da hannaye gashi za a faɗi sannan yana da fuska ko ba haka ba kaga amma ba a ce yana da kunne ba ko an ce yana da kunne amma an ka ce yana ji ko eh ko da ke mun san da kunne aka ji amma bai ce yana da kunne ba babu inda alqur'ani an ka ce yana da kunne to ka tabbatar ma Allah ji to an ka ce kunne ba ka sani ba kakkace akwai kakkace babu in kacce akwai ka wuce wuri in kacce babu ka wuce wuri ka tsaya la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasuli haka aqida take muddin ka kauce mu wannan ka'idar to duk inda ka fada kai kure kila an fahimci wannan ما شاء الله ونفت الجهمية ونفت الجهمية أن يكون لله وجه كما قال وأنصروا أن يكون له سمع وبصر وعين ووافقوا النصارى لأن النصارى لم تثبت الله سميعا بصيرا إلا على معنى أنه عالم وكذلك قالت الجهمية ففي الحقيقة قول الجهمية أنهم قالوا نقول إن الله عالم ولا نقول سميع بصير على غير معنى عالم وكذلك قول النصارى وقالت الجهمية إن الله لا علم له ولا قدرة ولا سمع له ولا غير ولا بصر وإنما قصدوا إلى تعطيل التوحيد والتكذيب بأسماء الله عز وجل فأعطوا ذلك لفظا ولم يحصلوا قولا في المعنى ولولا أنهم خالفوا ولولا أنهم خافوا السيف لأخفوها بأن الله بأن الله غير بأن الله غير سميع ولا بصير ولا عالم ولكن خوف السيف منهم ولكن خوف السيف منعهم من إظهار زندقتهم وزعم شيخ منهم مقدم فيهم أن علم الله هو الله وأن الله عز وجل علم فنفى العلم من حيث أوهم أنه أثبته فألزم أن يقول يا عالم يا علم اغفر إذا كان علم الله عنده هو الله وكان الله على قياسه علما وقدرة تعالى الله عن عن ذلك عدوا كبيرا wani fatil jihami ya ce to waɗancan ayoyi da muka ambata na sama masu tabbatar ma Allah huska masu tabbatar ma Allah idanu masu tabbatar ma Allah ji masu tabbatar ma Allah gani ko lafazi na zance eh, magana ce ta Allah afan ba lafazi ba magana ce ta Allah da kuma abin da manzo sallallahu alaihi tabbatar mana shi a qur'a hadisanci ko sai ce amma wana fatil jahamiyatu sai jahamiyawa yan ta'adda cikin musulunci sun ka kori an ya kune lillahi wajen cewa Allah na da huska sun ka je san bayuwa kama kal kama yadda shi Allah ya faɗi yana da su sun ka ce to bai ba haka yake ba wa abdalu suka bata an ya kuna lahu sam'u wa basarun wa ainun suka bata duk abin da aka kawo na hujja na cewa yana da yana ji ko yana gani ko yana da ido sun ka kore wannan wa wafaqun nasara suka yi tangal tangal muwafaqa suka zo daidai ado guda raɗan da su da kiristoci nasara annan nasara duk su nasara lam tasbutillaha lam lam tus lam tasbutillaha sami'an basira basu tabbatar ma al tabbatar da Allah mai jina mai gani ba su nasara illa ala ma'ana annahu alim sai dai ma'anar cewa ya sani duk inda suka unwa da sam'u ko basaru suna nuhin ya sani amma ba su cewa Allah yana gani ko yana ji ba ko ba haka ba ko da sarahatan kila babu amma cikin abubuwan da suka sai su nuna haka nan ko <clears throat> in ka diba kissa irin lokacin da suka ba da kissa kiristanci kiristanci wanda suka ba kissa lokacin da Adamu ya ce ice ko ba haka ba ba ya laɓe ma Allah ba Allah ya shigo cikin aljanna ce ina Adamu Adamu sai annabi Adamu ya sheka ba ice ya laɓe ko ina ce ban gane ka ba ina kake fito fa ko ba haka ba kaga sun kore mu Allah yana gani sun kore mu Allah dan sauran irin kisoshi da suka ba su wani irin na annaba ko na wasu abubuwa ko ba haka ba na irin wanda lokacin da Yahuda suka zo su kashe Annabi Isa alaihi salamu wanda har su sun yadda an kashe shi Allah da kai ne cewa ma qataluhu wa ma salabuhu sun yarda cewa Allah bai gani bai sani ba tunda ya gani da bai bari a kashe ɗanai ko eh duka sun kawo irin wannan kisoshi hikayat waɗanda mahaukacin yajiya su yayi dariya ko ba haka ba to haka nan suke to li annan nasara lam tusbiti sami'an basiran illa ma'ana annahu alimun wa kadhalika to kaga wa nasara suka ce haka nan na ƙalatin jahamiya jahamiya suka faɗi ɗai harfan bi harfin dama jahamiya akasarin fatawoyinsu sun yi kama da kiristanci kamar yadda aka sha misali cewa rafi za a shi'a akasarin ɗumumman sun kama da yahudanci duk tsage ne raina Allah da wa Allah hawan kawara babu kamar ba yahudi to haka sai ka cikin kalamai na shi'a akwai irin haka nan irin zagin manya manya da komi da cewa an yi kure da cewa kaza da cewa an aiko kaza kaza sai ka ji wasu manganu rashin kunya to su kuma mi su kuma rafida sai ka ji manganu rashin ilimi rashin hankali rashin natsuwa kamar dai kaulin ni kaulin nasara Ya ce wa lika qalatil jahamiyya fatil haqiqa a gaskiya bari mu haɗa ma haqiqa qaulul jahamiya annahum qalu su jahamiya suka cewa cewa suka yi na qulu inna allaha alimun muna iya cewa Allah alimun na amma wala na kulu sami'un basirun ba mu cewa yana ji yana gani ala gairi ma'ana alim in ba ma'ana an sanar da shi ba ku kula fa kwata da ilmin na Allah ba sai da Allah alimun na bi nafsihi ba ko alimun shi Allah sai sai an ka sanar da Allah ko ba haka ba sai an sanar da Allah don sun kawo wasu shibofi a wurin sun ce Allah madaukaki yana cikin asalin da ya fara bata na biri'a ko ba haka ba in eh, la qadara wal amru unufun babu wani kaddara a ce Allah ya shirya abu zai faru ko gobe ko jibi haka abu kaddan saddan haka yake faduwa kamar da ka san kana tashi lahiya lau ka hita daki bakin kuwa daki kai tuntube da ka san zaka tuntube ko zaka taka kusa ko na da baka bi nan ba ko da ka jaye ta ashe ka ga baka san wurin nan da ka taka kusa akwai kusa sai da ka taka ta zan ka san akwai kusa ko suka ce to haka Allah yake shi ma sai bayan wakanuwa abai ka ganowa haka jahamiya suka ce suka ji abin wannan idan ne ya kama da ni ya kama da rena Allah ya kama da ni to kuma saboda mi saboda sun kore ma Allah duk wasu abubuwa waɗanda kamar fa ilahu bari mallan zai faɗi haka nan yace wa kadhalika qaulun nasara haka nan qaulun nasara yake harfan bi harfin illa ni illa salona ko kalmomi aka bambantawa amma duk dai ma'anar can wa qalatil jahamiyatu ga abin da jahamiya suka ce jahamiya suka ce inna Allah la ilma lahu wala qudrata lahu wala qudrata wala sam'a lahu wala basara Allah suka ce baya da ilimi bai san abin ba kamin ya kwana babu bai da kudura na iko ya hana abu ko ko ya sa abu bai da ji bai da gani wai kuma wannan shi suka ce mami shi ya adalu shi at tanzihin lahi Bar ku ji inda suka yi ni da wannan maganar. ta suka wannan kawa Allah adalci kuma ka tsalkake Allah don abin da yasa in baka ce haka ba to ka siffanta Allah da zalunci saboda mi saboda Allah shi aiko mala'in ma annabawa ne ko ba haka ba yana ina aka aka aka yanke annabi zakariya yana ina aka kashe yahaya yana ina aka kada ibrahima wuta yana ina aka jehi muhammadu yana ina aka yi kaza tambaya muka yi mashin ya sani ko bai sani ba ya gani ko bai gani ba in ka ce ya gani ya sani to ya kyale anya kana ɗaukan mutum ka ce masoyinka na ka tura shi wajen jan hwada ka ja hwada ka bashi a kashe shi ko a ji mai ka mai adalci shi kai ka tura shi fa kuma kai ka aikai katta hiya kace ya ja wada ya ja wada ka bashi da yan fada to ka mai adalci kaga in muna son mu ce ma Allah adili sai mu ce wallahi bai sani ba mu bashi uzuri ba uzurin za a shi kenan ka san kana son mutum ko aka ce yayi laifi kana son ka kare shi ka zo ka rege ka ga lalle yayi shi amma in kana son ka da suka ce to ai mai uzuri wallahi bai sani ba ai kuskure na duk wanda ka ce kuskure sai a je ka bashi uzuri ko sai a ce kai ka gane dai kana goyon bayanai ko ba haka ba wai shi suka san su ba Allah suka ce muddin mun ka ce Allah ya san komi to ɗayan biyu to mataki na gaba to yana da iko ya hana su lokacin da za a kada Ibrahim wuta ko za a wa ko za a kashe Yahaya ko za a kashe Zakariya ko an ta Salihu ko an ka kai kashi yana da iko ya hana ko bai da iko mun san mu yana da iko ko to kuma sai bai an kai musu ko ka ce bai sani ba an kai ko ka ce ya sani bai da iko kilahuma murrun ko wani ɗaci garai ko ba haka ba to wai su suka ce shi adala adala a ce Allah bai sani ba Allah bai da iko game da haka nan abun bawaya ne yayi ya sha'u ma la yakunu wa yakunu ma la ya sha'u yana son wani abu ya ƙi yiwuwa kuma yana iya wani abu na iya yiwuwa wanda bai so to mun ka ce haka mun wa Allah adalci wannan shi dan karamin hankalin suwa wanga shi karamin suka ce inna Allah la ilma lahu wala qudrata lahu wala sam'a lahu wala basara an gane to bari malam ya faɗa ma asirin su ya faɗa ma ba wasu abu na ba zandiƙai na arna na makiya Allah na waɗanda ka kawo hakanin asalin haka kahirai na ba ko musulmi ba kuma suka shigo suka ta addini suka shigo haka suka yi tutu suka yi tsari ciki kuma suka hice suka ba addinin suna koma ga addinin su amma sai an ka samu wawaye sun ka bi su sai ce ni ce wa inna ma qasadu abinda suka yi nuhi ila ta'dilit tauhidi su kwambartar da tauhidi su yohinta da tauhidi su tsaraice Allah daga tauhidi wa takdhibi su qaryata bi asma'illahi azza wa jalla sunayen Allah shi da suka son su yi fa da'u zalika lafzan sai suka ba wannan wani lafazi walam lam yuhassilu qawlan fil ma'na bas ka wani abu wajen ma'ana ba laf alfazu qaina walaula annahum barin gaya ma gaskiya ba domin su masu waɗanga maganganu ba ba domin khafu saifa suna tsoron kisa ba ba domin suna tsoron takobi ba la'afsahu da sun hito ƙarara bi anna allaha ghayru sami'in wala basirin wala alimin kai tsaye zahu cewa da suka ce ba a siffanta Allah da ji saboda siffata ta mutum ba a siffanta Allah da gani siffata ta mutum bai da wajahu mutum adda huska bai daidai ka siffanta Allah da wani jirmu wani sashi hmm, ba na abu na suka a ce suka ce babu Allah to suna tsoron a ɗauke su kafirai a yake su haka na walakin khawfa saifi mana'ahu min izhari zandaqatihim tsoron maka tsoron takobi shi ya hana su bayanar da zandiƙancin su waza ama shaykhun minhum akwai wani shehi daga cikin su ina jin bishirul marisina ko wani muqaddamun fihin muqaddami na cikin su babbana ƙato na cikin su yace wai anna ilma Allah huwa Allah ce ka babu ai babu wani abu da aka ce ma Allah ilimi shi aka ce ma Allah ilimi shi Allah hmm, shi na kawai wani kokarin tsarkake abin hanka bai sai Allah wa anna Allah azza wa jalla ilmun shi Allah wani ilimi na fal ilma kage kore ilimi don akwai ilimi mu gare mu ko akwai wani abu da man ilimi sana akwai Allah ko kage kore ilimi min haisu awhama annahu asbatahu ta kokarin ya nuna cewa tabbatar da ilimi. tunda ya ce Allah shi ilimi kamar ya tabbatar ko to amma kore ilimi bai sani ba an gane ai fa alzama an yaqula to kenan ya lizimtu dole ya ce ga addu'a ya ba addu'a ta cewa Allah ya zanka ce ya ilmu gifirli ilmi ka gafarta min haka ya kamata ya ce ko id kana ilmu Allah inda huwa Allah tunda ilmu shi Allah waje ne to ya ce haka nan wa kana Allah ala qiyasihi ilman qudratan shi akan qiyasi ne Allah shi ya ilmu Allah shi ya kudura ko ba haka ba kaso akwai irin waɗannan har yanzu irin masu falsafa ta zamani kaga sai su yi ta baka wasu abubuwa su kalimomi ba su kira Allah Allah ba ba su kira ba man sai su ce mi sai su fashi wasu sifofi waɗanda ba su bane kamar yadda yan san suka ce ma Allah ya ko ba haka ba kaga da irin kalmomi na na a kore ma a kore kasancewa ne shi Allah ai mi ko ba haka ba ya ana definition wani abu ana definition land a ce abinda wani ne ta baka ko ba haka ba eh ana son a yi ma harkar business ko harkar wani abu sai a kama nature wani ya ce kaza wani ya ce kaza ko ba haka ba to duk waɗannan karkacewa ta kuskure na ga kalmomi kila fahimta kore Allah ne ko kore ɗaya na daga cikin sifofin Allah ba a kore Allah na da ilimi ba a kore Allah na ji ba a kore Allah na gani duk sifofin Allah na kuma lokaci guda akwai Allah an fahimci wannan akwai wata kalami waɗanda aka cewa na hausa ina ji ne ya kamata a sa ya cikin akhda'u shaya Kullum ka ji shi ko da yake sakkwata ba ka cewa haka wasu yan jahohi ka cewa haka ce matsala ta same ka wani gaya ma Allah ko faɗa ma Allah kun saka suka cewa wai ka gaya ma Allah kuskure na cikin akhda'u shaya ba a faɗa ma Allah sai dai a ce abinda su suka ne ko da ke kilan ba su uzun suna ne ka roki Allah ka tahe cikin dare ka gaya ma Allah ko ba haka ba eh ba wannan yana da usul yana da nau'i na cikin akhta'u shaya kora korai ba a faɗa mu ba a faɗa mu abin da aka faɗa ma sai baka da ilimin abin kila an fahimci wannan yawwa ta'ala Allah an zalika uluwan kabira mas'alatu mallam mu shiga cikin mujiya mas'alatu faman sa'alana faqala أتقولون إن لله إن الله سبحانه إن لله سبحانه وجهه قيل له نقول ذلك خلافا لما قاله المبتدعون وقد دل على ذلك قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام مسألة تنبيع من أمسى فمن سألنا وان يتنبي مفقال يتشي برم تنبيك كوما وشي آل السنة أتقولون إن لله سبحانه وتعالى وجهن؟ yanzu ku kuna cewa inna lillahi subhanahu wajen Allah na da huska ku kuna ce ma Allah na da huska ilala sai a ce mashi naqulu zalika i muna faɗin haka mu khilafan lima qalahu al sabanin akasin yan bid'a mu muna ce Allah na da huska mi a hujja mu kan haka babu wani yayaye wa qad dalla ala zalika qawluhu azza wa jal zancen sa mabuwayi daukaka zancen sa ya nuna haka shi yace wa ya baqa وجه ربك ذو الجلال والإكرام شيسا منا شوى الله نادى وجهه ميا قاينا ميا ري الله نادى وجهه مسألة مسألة فإن سألنا أنه أتقولون إن لله يدين قيل نقول ذلك وقد دل عليه قوله عز وجل يد الله فوق أيديهم وقوله عز وجل لما خلقت بيدي وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خلق الله آدم بيده فمسح ظهره بيده فاستخرج منه ذريته فثبتت اليد وقوله عز وجل لما خلقت بيدي وقد جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله خلق آدم يده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده وغرس, وغرس شجرة وغرس شجرة طوبى بيده وقال عز وجل بل يداه مبسوطتان وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كلتا يديه يمين وقال عز وجل لأخذنا منه باليمين mas'alatun tambaya mai amsa game da mi game da hannaye fa in illa idan aka tambaye mu ataquluna inna lillahi yadayn yanzu ku kuna ai fadin Allah na da hannaye biyu bi sai a ce na kulu zalika eh kware zamu fadi haka don ko wa qaddalla alaihi qawluhu azza wa jal zancinsa mai buwayi madaukaki shi ya nuna haka inda ka cewa yadullahi fawqa aydihim hannun Allah na birbishin hannunsu wa qawluhu azza wa jal Allah ya ce kuma inda ya ce ma iblisu iblisu min hana ka ne sujuda lima khalaqatu bi yadayi ga abin da halitta da hannayena iblisu wace irin rashin kunya ce ka ki sujuda ga abin da halitta da hannaye na, annabi adamu ko ehem bi yadai hannu biyu wa ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa annahu qal arwaito ga annabi sallallahu alaihi wasallam khalaqa Allah adama bi yadi Allah ya halicci annabi Adamu da hannu ne wa fama sahaba harahu bi yadi Allah daukin sirri ya shahi bayan annabi Adamu da hannu ne fastakhraja minhu dhurriyata Allah ya hidda duk zuriyar da za ta hito cikin annabi Adamu sai ga sun hito kamar irin cells kun san cells waɗancan na harka science waɗanda ba ka iya gani zuriya kenan wasu yan nizam hasara da hausa abubuwa kankan kankan kanana ehen wane yana represent kun san cells sai haga a ce million ko a wuri dan wuri guda ina jama hausa sun san da wannan yawa haka take din to haka sun haka kowa hito kowa ya hito wanda duk zai hito cikin zuriya Adamu daga ko na farkon haihuwa cikin ɗiyanai har zuwa jika na ƙarshe wanda kira shi an na ƙarshe sai busa kaho to duk sai suka zubo cikin mai cikin bayan ƙugun Adamu alaihi salam gaba ɗaya don Allah ni Allah ya karɓi alƙawari gare su za ku bautata min idan kun ka zo gidan duniya ba za ku saba min ba suka ce Allah mun ɗauki alƙawali za mu bautata ba za mu saba ma ba Yace to na yi haka tun ajin farko don kar ku ce ba ku sani ba amma yanzu har yanzu za a yi muku abin da zai tunatar da ku shine mi shine he duniya in hankali ne ya kai ya zan baligi ya zama mai hankali za a aiko mai mai tunatar da shi shine manzo shi ai hikima sai a turo manzon sai tunatar da kai wancan alƙawari ko ba haka ba ya tunatar da kai wancan alƙawari na cewa zaka bauta ma Allah eh Talle ka tuna abu na biyu to ya zaka bauta ma shi Allah din sai ya goya ma sai ya koya ma shi annabin sai ka bauta mai haka kaga ba abin musu na baka ce ai kai sadda an kai baka sani ba ko ba haka ba to tun baka sani ba sai kai musu wasan sadda an ka dauki wasan sadda uwa ta ciki ne wasan sadda an kai da an kai wa ka yi ranar da an kafai da kare kaza amma tun da bai san da sai ya ce to ba a haka ba yana cewa ba a haka ba an yi haka tun daga shi ko ba haka ba to shi ma wancan tun daga ka an yi abin da aka bukata yanzu Allah ya aiko mai tunatar da daga kuma ya aiko ma mai koya bai koya ma dun jarabawa gare ka to Allah haka yayi ya sanar da ya tun lokacin nan kuma ya ɗauki wani wannan hadisi yana da hanyoyi da dama duk da ayyata maganganu kai ne amma majamu'u turuq in ka tara shi hadisi na hasanun ibn qayyim al ya kawo hanyoyi ne a cikin ar-ruh littafin sanashi ar-ruh littafin qayyim imam malik ya kawo shi a cikin muwaffa malik ibn qayyim al ya koma sake nana toshi a cikin littafin sa shifa wal alil fi masail qada'i wal qadr wal hikmati wat ta'lil inda yake magana akan kaddara na cewa duk abin da ka gani ko khairi ko sharri ko mi ko mi an rubuta ma wannan an san wannan duk lokacin da kana alamul zarri shi aka ce ma alamul zarri alamul zarri sadda kuna cikin kuna yan kwarorin nan ba ku ko isa a gani ba irin ga ordinary na ido ido wanga na na na, na, na to ba ku ganuwa to tun lokacin an ka ɗauki alkawari da ku abinda muka so cikin wannan hadisi abinda muka ka hujja shi shina mi shina khalaqallahu adama biyadihi ko ba haka ba ko hadisi bai kawo gaba ai qur'ani ya ce lima khalaq lima khalaqatu biyadayya abinda ni halitta da hannuna eh kaga fasa batatil yadu ba hannu muka bida ba to ta tabbata wa qala azza wa Allah ya ce lima khalaqatu bi yadai ga abin na halitta da hannu na wancan da muka ambata da ko wa qad jaa ma'sur ya zo a cikin hadisi tabbatacce samanne anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annallaha annabi ka cewa Allah daukin sarki khalaqa adama bi yadihi ya halicci annabi adamu da hannu ne shi yasa annabi adam ya bambanci da sauran duk sauran annabawa shi alfahari ko kuma a comparing da aka yi da iblisu da adamu na cewa Allah ya halicce shi da hannu to kaifa kila an fahimta to Allah halicce annabi adamu da hannunsa wa khalaqa jannata adnin biyadi ya halatta aljanna makoma aljanna babba aljanna da hannunai wa kataba taurata biyade ya rubuta at-taura da hannunai wa gharasa shajarata tuba biyade ya kafa iccin da a cikin itcin aljanna wancan da aka ce kai eh, adamu kai ci ko eh wala takaraba hadhihi shajarata fatakuna eh to shi ta sai Allah da kai ne da hannu ne yadda ta. akwai abin da ya wuce wannan Allah ambata ka hannu manzo Allah ya ambata wa qala azza wa jal Allah da kin sarki yana mai raddi ga Yahudawa lokacin da suka ce yadullahi magalula suka ce hannun Allah kai hannun Allah akwai ruwa. akwai rike abu sai Allah ya ce a'a bal yadahu mabsutatani hannun Allah shi na akwai kyauta kai ma ko ka san hannun Allah akwai kyauta eh duk abin da da ya baka yana basuwa Allah kai Allah ka bada shi wa ina mai kyauta da wanda ya kai wannan bal ya dahu kuma ya da yace ya da hannu biyu ma ba su tari waje annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata ga annabi hadisi ya zo waje annabi annahu qala shi annabi ya ce kilta ya dai hadisi na an kamala ya katso lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi Adamu alaihi salamu ya nuna mai hannu biyu ya jinko ya jinko shi Allah ya ce ma annabi Adamu dauke guda na jimke cikin hannun dama cikin da cikin wannan ko cikin wannan hannun dama ko ko ɗayan hannun sai annabi adam ya ce ya Allah na zaɓi hannun dama sai manzo sallah sai ce amma wakilta ya dai yaminun annabi dama ya saba duk hannayen Allah daman na wannan fassara wannan za mu kai kila a gaba wanda zai kawo maganganun malamai su ga shiga ciki amma dai aqida ta tabbatatta kilta yadayhi yaminun duka hannayen Allah da mana yaminun mi a fassara ta mi malamai suka fassara yaminun yaminu hakikalin zahirinta ko yaminun mai ma'anar yaminun don yaminun abinda an ma'ana ta yaminun ƙarhi yaminun albarka ko ehin yumnu ko wal yumni albarka yaminun mai albarka yaminun mai karhi ga inda Allah ka cewa la akhazna minhu bil yamin da mu rikai da hannun dama suka ce da mu rikai hannun da bai kuccewa ko ba haka ba kilta ya dai yamina haka dai take aqida ahlus sunna ba ce ba Allah yana da hannun hagu shi yasa duk hadisan da suka zuwa Allah daukin sarki zai ɗauki sammai bakwai da abin da a cikin sammai da hannu ne na dama sai a ce na hannu na dama sai a ce zai ɗauki kasai bakwai da duk abin da a cikin ƙasai bakwai da ɗayan hannun ba a ce na hagu sai a ce da ɗayan hannun ba a taɓa cewa da shimal ba shi yasa an ka haɗa a an ka wahama an ka ce muslim ya yi wahami lokacin da ya kawo hadisan nan nashi duk wanda suka rawaito cewa suka yi da ɗayan hannun in sun ka ce dama to in za su ambaci na hannu hau sai ce da ɗayan hannun ɗayan hannun amma muslim sai ya kawo hadisi ya ce bishimalihi karkashin wannan kalima suka ja mai layi cewa bishimalihi bi ya saba ma middu'a sun karoto wannan hadisi sannan baro baro ya saba ma hadisin wakilta ya dai yaminu kila an fahimci wannan ala kullu halin Allah dai yana da hannaye ko kuma hannu biyu ko ba haka ba to za mu zo tafsir to malam yace wa laysa yajuzu muna iya sanya shi malam mutai a gurguje sukan ce kalimar yadun in ta zo cikin alkur'ani ko ko ta zo cikin wuraren larabci tana da ɗayan fassara uku ko hudu ko dai ka ce yadun hannu hannu wanga hannu mai ma'anar gaba uduwan ko jari hatun ko ko ko yadun sun ka ce yana zuwa ana nuhin ni'ima ko ko yadun suka ce ana nuhin kudura ko ko yadun ana nuhin iko ko mulki cewa ne na da hannu cikin wannan al'amari ko eh ai ba hannu ne yasa ba ko yana da kudura ko yana da iko cikin wannan ai wannan yana da hannu na canza wannan al'amari suka ce ana fassara yadu in ta zo ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu ko a ce hannu na gabat ko a ce iko ko a ce ƙarfi ko a ce kyauta an gane wannan ta suka ce ba mu ce ma Allah ya ba mu fassara ta in ta zo ga Allah da hannu don mi sun ka ce hannu gaba na ɗan adam ko makaluki adda gaba shi da hujjar su fa wannan ita ce ummul khaba'is shi ne agutun su inji ibn qayyim al-jawziya cewa Allah na da hannu hannu sifa ce ta mi ta makhluki shi da hujjar su sai suka ce dole mu ba ta ɗaya daga cikin waɗancan fassarori sai mu ce ni'ima inda muka ga harkar kyautata sai mu ce ƙarhi in muka ga harkar buwayata sai mu ce iko in muka ga harkar ƙasaitata akan tawila to an suka zuwa Fa amma kuma ai inda an ka wani an ka faɗi kaga sun yi kore wuri hudu a wannan fassara, sun yi kore saɓanin wa da Allah maɗaukin sarki da manzo ka nuhi ko ba haka ba tunda kaga in ka ce ni'ima ko iko ko kudura ka fassara ta to cewa abin da ya halicci annabi Adamu to da kudura ka ce mahalicci annabi Adamu ko da iko ko da ƙarhi? to ko da kace mu annabi adamu to kuma yana son ya nuna ma annabi adamu shi da wannan siffat to wane na wanda Allah bai halatta da kudura ba wanda bai halatta da iko ba wanda bai halatta da ƙarfi ba ya zama annabi adam ya da wannan siffat in haka na to shi iblisu ma dungurungun shi da jiyan karattai da iko ko da rashin ƙarfi ko da rashin iko kida kun fahimce ni sai kaga kenan ya saba mu abin da Allah ka nuhi da wannan kalimar sannan na biyu kuma ai sun ce iko ko ƙarfi ko ni'ima wai don wancan ba cewa hannu don mutum adda ko ko duk mutum na da shi to shi ikon kari ko ni'ima mutum bai da ita ita ma wannan ba siffa ta ta cikin siffofin mutum ba ni'ima ba kyauta aka yi ba ba ita ake kyautar ba ko ko iko ko mulki ba abin gaba to suka ce a'a ai sai mun dan zaude sai mu ce amma ba irin na Allah ba sai muka ce ito haka nan sai ku ce hannu amma irin ta Allah ba irin ta mutum ba ba kenan ba eh kawai shi kenan sai mu ce ai dan adam na da hannu amma ba irin na Allah ba kamar da shi ma Allah na da hannaye ba irin dan ba irin dan adam ba an fahimci wannan to wannan shi na na ba ku khulasa summary na abin da malam zai ambata cikin shekarun da attahi a gurguje malam karanta muna yace walaysa yajuzu fi lisan al-arabi وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويعني به النعمة. juzu bai yiwuwa fi lisanil arabi ga harshen larabci wa kai wala fi adati ahli khitabi haka na al'ada waɗanda aka magana da su ko dai wanda abu ko baka baka da larabci da yaren kama. ai ana an ya kula al-qa'il mai magana ya ce amiltu kaza bi yadi da hannuna ne wanga abu ko ba haka ba mai yin tukane yanzu ya ce da hannuna ne tukunyar ga marubuci mai rubuta littafi ko mai rubuta wani ya ce da hannuna ne rubutun ga waya ni bihin nema a ce nema aka nuhi a hankalce na yi in ce ka tabtu haza biyadi sai ka ce ai ya ni ka hu bi ni'imati to Allah yana yiwa larabcin ma yana shiga da ni'ima wacce in ima ya shiga nan kamar yaya to Allah ya rubuta a taura da hannunai eh ya halatta annabi Adamu da hannunai to kuma ka ce bi ni'imati to me bambancin annabi adamu kenan da kai kai ma da ni an kai ka ba bi ni'imatin lahi ba kila an fahimta eh saboda haka a harshen larabci babu ka ce nayi kaza biyadi a ce yadu ni'ima ya to akwai wani abu daban malam wa idza kana Allahu azza wa jalla <coughs> wa idza kana Allahu azza wa jalla inna ma khataba al-arab bi lughatiha wa ma yajri fi kalamiha wa ma'qulan fi khitabiha وكان لا يجوز في لسان أهل البيان أن يقول القائل فعلت بيدي ويعني النعمة فبطل أن يكون معنى قوله عز وجل بيدي النعمة وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل لي عليه يد بمعنى لي عليه نعمة ومن دافع عن استعمال اللغة ولم يرجع إلى أهل اللسان فيها دفع عن أن يكون اليد بمعنى النعمة إذ إذ كان لا يمكنه أن يتعلق في أن اليد النعمة إلا من جهة اللغة ina jin barin mu tsaya nan da yake lokaci yayi mutane da sun tsayin ba da uzurin cewa dan dan da sattawa suna nesa da sauransu yace to za mu yi kokari mu zan ka tsaya takwas haka ina da mi kuka gani yawwa insha Allah za mu tashi inda yake cewa wa idza kana Allah azza wa jalla wa idza kana Allah azza wa jalla idza khataba al-araba ko kuma za mu tashi sai mu taso da wa laysa yajuzu fi lisan al-arabi sai mu taso da nan insha Allah subhan babu tambayi na malam mai rika tambaye babu wasu tambayoyi ko to akwai kawo bari mu ga akwai abin da adda alaka da yanzu wannan yana tambaya to malam menene hukuncin irin irin waɗannan ƴan bid'a irin waɗannan ƴan bid'a ash'ariya a irin waɗannan yan bid'a a shari'ar musulunci wato irin jahamiya da haruriya da sauransu waɗannan yan bid'a yan bid'a ne na farko kenan bid'a malama aqiya sun kasa ta kashi biyu bid'a ta aqida da bid'a ta aiki to ita wannan bid'a ta aqida ta sannan bid'a ta aqida akwai ciki wadda ka fitar da mutum daga musulunci akwai wadda ba ta fitar da mutum daga musulunci a fahimta na'am to amma wannan gabat ta abin ta shahi Allah tana hidda mutum daga musulunci shi yasa in ka karanci as-sunna littahi na na Abdullahi ibnu Ahmad ibnu Hanbalin rahimahullahu ta'ala dan dan Imam Ahmad dan dan Imam ahli sunnati wal jama'a littafin sa al-sunna ya kawo du'a tsaru da maganganun tabi'ina da manya-manyan malamai na lokacin shi waɗanda da shi da malaman mahaifinsa duka sun yi ittifakin cewa ba a biya ɗan jahamiya sallah labin mubarak yana cewa muna iya hikaito kaulin kowa amma ba mu iya hikaito kaulin jahamiya a Sufyanu ya ce kowane ɗan bida ina ai biya ta sallah in tahiya ta hankura amma ban da jahamiya in ko na bihi sallah da ba ni gano shi na wallahi sai na sake ta saboda haka ina son kila a karanci a sunna kadiba a sunna ciki jahamiyawa ba a biya su sallah da duk mai aƙida tasu babba aƙidodin su cewa Qur'ani ba magana Allah bace Allah baya magana Allah baya ji Allah baya gani Allah bai san ilimin abin da aka yi jiya bale yau bale wanda an kai gaba Allah baya sarrin samani yana ko'ina ko ko ya ce bai ko ina Allah bai da hannu Allah bai da ƙawa, Allah bai saukowa ba baqiya sulusul lailil akhiri Allah bai tahowa yawmul mace. Allah ba a gani ne ɗaya daga cikin waɗannan mutum ya ɗauki aƙida to kakka bi shi sallah jahamiyun na ɗaya daga cikin waɗannan mu kiyaye kwarai da gaske da duk wani amma irin kila ɗaya rigima wadda ke ta aƙida ta amma kila tana ɗan sassabci he da saura to kila ana ba da uzuri game da su waɗanda kila buƙatuwar suka yi sai an yi dogon karatu irin wacce aƙida a da ɗan sassabci irin aƙida ta awaye kila an fahimta na cewa rashin wa shugaba da'a wasu ce a'a in ya kauce a kauce mai wasu ce kusa wannan aqida ta aqida ta mai karhi a wajen ahlus sunna ba a tawaye ba a wa shugaba tawaye illa an tarawul kufra buwahan sai an ga kahirci karara amma an samu cikin wasu ahlus sunna na tawaye ko ba haka ba kaga wannan aƙida ce mai ɗan haɗari wata kawo musulunci ‘yan matsala wadda har cikin ahalin suna suna da wannan rigima game da ita ko duk da dai ƙa'ida aƙida mai kyau aƙida wadda bata samu karkata ba lalle ba a yi tawaye illa an tarar kufar buwahan sai ka hanci ita ce aƙida ahalin suna gaba ɗaya kaga irin waɗannan mutum in yana da aƙida cewa ɗan ɗan tawaye kila ga shugaba ko wani abu to ba irin wannan ka hana abihi sallah ba ina fatan mu gane wannan amma ba ga can ita aƙida ta shafi Allah madaukakin sarki kace kamar haruriya haruriya irin na ƙasa irin waɗanda da ya haruriya na ƙwaran to ba a bi sallah duk wanda ka sawa'un golatu na ko ko rafida golatu shi a golatu waɗanda haganin annabi Muhammadu ba ma annabi bane saboda ni saboda jibrilu kuskure yayi an aiko shi ga ali yadda ya ba annabi Muhammadu kuma suna ce haka ba duk da dai sarahata irin wannan ba ta bayyana a wasu wurare amma muna ka karanta cikin littattafansu da sauran wurare to irin wannan kafirci na tsagwaro ne irin waɗanda ka ce suna da wani ƙur'ani, ƙur'anin fadima mushafu fadima wanda ba shi wannan namu ba kahirci na irin waɗanda ka cewa ƙur'anin ga da aga hannun mu ragagge na akwai surori da wasu ayoyi waɗanda Usman ibn Affana ko Abubakar As-Siddiq da yake su sun kai jam'ul Qur'ani sun kasa an ka cire ko ba haka ba to wanda ka cewa haka nan shi ma kafirci na ba a biya ta sallah irin waɗanga aƙidori da kuma mai aƙidar rafida aƙidar rafida shine aƙidar zagin sahabbai cewa Abubakar da Umar da Uthman fasikai kafirai yan bid'a cewa dukkanin sahabban manzo Allah sun yi ridda in ban da abubakar da salmanul farisi da hassan da husaini su wai hudu kacal amma duk waɗanda ba danga sun yi ridda cewa Aisha mazinaciya cewa matan annabi karuwaina kowa ka cewa haka ba a biya ta sallah kafiri na a harshe na shari'a a harshe na alkur'ani da shi imam malik ka fice aya li giza bihil kufara yace duk wanda aka ambaton sahabban manzo Allah ya da ciyo kahiri don Allah madaukakin sarki yace ya yabi musabban annabi li giza bihimul kufara don ya bakata makahirai da su shi yasa duk wannan aqida mu dokar da sassauci muna ɗaukata muna wasa da addinin mu muna tunka muna warwara ko ba haka ba mu san wanda mu kamata mu biya sallah don rigimar da aka yi ana bin ɗan fajiri khalfa kulle barrin wa fajirin aka cewa Har fa kulli barrin wa fajirin ba a taba ce ma wajen fajiri ai ba dan bid'a aka ce ba ko ko ai ba zandiki aka ce ba ko ba kahiri aka ce ba to duk waɗanda mai waɗancan kafiri a suna ne su ko fajiri irin mutum na wanda ya dukka da gaira da su irin aƙidar duk yana da su amma ni amma yana yan yan matsaloli ko yana zina ko yana shan giya ko yana ɗan wasu abubuwa kila an fahimta shi afujuru shine suka ce in ka bihi sallah ba ka sake sallah in dai fujuru na a fahimci wannan da kyau sosai shi yasa ma har wani lokacin da aka magana a ce na tuna wata rana magana game da kasashe ko ku game da ina magana game da kadiyar mu baya ko ko rashin tawaye ga shugaba sai in kahiri na a nice kamar irin shugabannin gana mu na ƙasar nan nice kaga duk wanda suke da fujuru da matsaloli ba a musu tawaye wani na nan masallacin nan yanzu haka sai ce mai amma mulahaza ce su waɗanga shugabannin kahiran nan. bincikinsu babu wanda bai da boka babu wanda bai tsahi babu wanda kaza ya kama zanomin wasu abuwa ni ce to wannan kuma wannan da wannan da wannan ka gane in ka tabbatar da wannan to wannan amma dai shi ko bukatar tabbatar da wannan aka ko ba haka ba eh kuma kila Allah bai aza mana sai mai wannan tajassusi ba ala kulli halin da mu fahimci wannan kaddiya shi yasa bid'anci yana da sauki a wani lokaci yana da sauki a lokaci inda yake da sauki bid'a da bata taba kida ba bid'a ka ta yan arwallaka da yasallaka ko ba haka ba kila ba ka rike hannu kaga fike hannu ai bid'a na ko tunda annabi ya saki hannu to amma kaga ina ai dakka sallah don gana kana sakin hannu na so wace yar bid'a din tana dan sassafi in dai nan ka tsaya ko ba haka ba in dai nan ka tsaya ehin to kaga irin haka nan ko ku arwallaka kurkurar baki daban shakawa daban ko ba haka ba uku uku amma san dai bai da asali ko ba haka ba eh kaga duwan nan akwai dan sauki ko da dai sauran irin wasu yan bidoyi da aka yi na ko azumi ko wajen haji ko wajen mid irin wadannan ibadatu kaga an samu sa'a ma har yayi ko eh ta bakin mahaukaci an ka ce kazan ka sallan mai kyacce dun kun samu nayi ko ba haka ba ga ba yau wato shi na to kaga an samu amma bid'a wajen aqida akula shi sa muka sa aqida mu bambanta aqida mu bambanta bid'a ta aqida da bid'a ta wajen bangaren ibada ko wajen bangaren mu'amala. shi za ga mu cika tsauri ba sai mutum mu ga kila yana ɗabi'a ko inda ya tsaya nan wato a matsalar bid'a jiya ta kai da yawa irin dan mai kila dan maulidi ya kai misali ko eh kaga dan maulidi to abinda asalin maulidi bid'a ce ta wajen amaliya ta wajen al'adata asalin maulidi al'adata sun ka sun ka dan gara ko ba haka ba to amma yanzu kaga sai ta koma ta shiga aqida sosai in tun da yanzu ba maulidin annabi ba han maulidin shehunnai han maulidin kaza han maulidin kaza kuma cikin maulidin a yi ta faɗin wasu kalamai shirkiyat a waɗansu ana faɗin wajen wajen karama an batun wani abu ka ji inda hankali a bashi wani abu da sunan karama wanda ko annabi bai wannan ko annabi Allah ya bashi dama wannan ba don Allah ya Allah ya ce ma annabi ka ce musu ba gare ka sammai da ƙasai khaza'ilul ardi suke ba ka ce maka ka ce musu baka san gaibi ba ko da na san gari da cuta bata saman ba da kaza da kaza da na ta alheri da na annabi aka ce ma haka amma in ranar maulidin wani yayin sai ka ji ana an da dashi da kamba mashi ana faɗin wasu karamomi nashi da wasu abubuwa din da sun ka wuce annabi bai kai wannan ba to kaga irin waɗannan ya shiga layin mi aqida da kawai suna tuwayen su su ci su hole shikenan su tahe su ko su tuma suna direwa suna tabi to sai a batta haka nan to amma kaga gangarawa sai yawa shi yasa ai kaɗan sai ta ja da yawa to shi yasa akwai bukatar mu karanci akida da kyau mu san duk wanda ya ya kizgili aƙida mu san matsalan mu da shi mu san inda muka biya ta sallah da inda bamu biya ta mu san inda ma in ta kama ildiraran muna da asabu imamu ahmad yana sallah ya shekaru yana biya wani sallah amma ya zo gida ya canza imamu ahmad saboda ni saboda tasa yana biyat wanda ka cewa alkuranu makhalukun sallah kuma dole ta tilasta shi saboda shugabana ya bi shi amma ya zo ya saki don yana ganin biya ta yi sallah ba ta yi ba sannan amma yana ganin kuma dole bi shi don an tilasta shi shiga ga mu kiyaye kwarai da gaske Allah ya sa mu gane saboda haka jahamiya da masu akida su duk da yanzu babu aƙida jahamiya suna gata ko ba gaba formal ga ta aqida ana ganin ta mu'tazila amma aqidun suna nan cikin mutane da suna daban-daban ehe ko da sunan kaza mun ka gada ko mallamman mu na kaza ko kaza kaza da sunan wasu abubuwa daban ko da sunan shehwannai ko da sunan a danganta ga mujaddadi amma duk duk bid'a ta ko ba haka ba kasan nan kasan na sha faɗin haka nan duk abin da ya ci karo da aqida in mutum ya san ya samu karbuwa ya samu goyon baya a bashi goyon baya sauratance da hukumanci sai ya danganta ga mujaddadi ko ba haka ba har kungiya ahlus sunna akan tafarkin mujaddadi gan sakkwatwai kaje to irin waɗannan abubuwa duk wani kalma dare bai ga addini ko ba haka ba eh eh Allah ya sa mu kiyaye ina jin to gashi nan dai <laughs> wannan naga abin da yawa ina jin kuma lokaci ya kila bari bari haka nan eh to ina jin wannan na faɗa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah don Allah malami ne ne hukuncin idan na bi mai wannan aƙida sallah mhm. ma'ana shari'a a cikin mi a cikin rashin sani in to kaji da muka ambata ga wasu imammai daga ciki kaji abin da Sufyanu tauri ya ce ko ba haka ba ya ce ko wani dan bid'a yana biya ce sallah mun ban da bin jahamiya in ni bi shi da bani gan jahamiya ina cin sallah yanzu na baka asali na Ahmad bin Hanbal yana canza sallah yana biyar sallah ba yana biyar sallah wanda yace khalqul qur'ani ko qur'anu makhluqu amma sai ya sake ko saboda haka in dai har ka sani kakkabi in baka sani ba kaddi in ya bayyana gare ka kana ya canzawa in ko ka ce afallahu amma salama to shikenan amma dai kakka kakka ci gaba da bi kakka ci gaba da bi akwai hadari sosai wannan tana da yawa ina jin bari mu tsaya nan insha Allah to duk irin waɗannan masu rubutu da kila lokacin karanta su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk